الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتابه الأدب المفرد باب ما يقول الرجل إذا زكي nan kafin wancan hutu mai tsawo za mu tashi babi na 326 a bugun nawa 326 babu ma ya kulun rajulu idan zuciya kuma hadisi na 761 a irin bugun nawa bugun al-maktabatul asariya babu ma ya ƙulun rajulu idan zukiya babu me ya kamata mutum ya ce idan an tsarkake shi an yabe shi a yabi mutum shari'ar musulunci ta hana tsarkake wani a wajen Allah shi yasa idan ka yabi wani ka faɗi alkhairin sa to sai ladabi sai aka ce wala nuzakihi ala Allah ya Allah ba mun fi ka sane shi bane muna tsarkake shi a wajenka ka fi mu sane shi sannan an hana mutum ya rika tsarkake shi wala tuzakku anfusakum هو أعلم بمن اتقى na تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا تظلمون فتيلة baka ji irin mutanen da sai su zo suna ɗauke kansu ba suna cewa nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu ai mu ƴaƴan Allah ne kuma mu masoyan Allah ne Allah ya ce to fa lima yu'azzibukum bi dhunubikum in kun ce ku yayan Allah ne masoyan Allah ne to me yasa Allah yake muku azaba da zunubanku in kun yi zunubi sai Allah ya dana muku ku ku to kaga taskiyatun nafsi kenan ba a san mutum ya zakke kai ya tsakake kan sannan ko ba a san wani ya rika tsakake kai yana ya banka yana nuna kai ba ka da laifi hmm? amma ba laifi bane a yabi mutum a cin abin da aka sani na haƙiƙa yana tare da shi shi ma kuma malamai suka ce idan ba a ji tsoron idan ba a jin tsoron wannan zai ja mashi halaka amma in zai ja mashi halaka to ka ai bin مخلد idan a ladabi na shari'a. idan aka yabe ka aka faɗi alhairin ka to me ya kamata ka ci a gaban ka ka ji wani yana ta yaban ka ai kai ne kaza kai ne kaza kai ne kaza تولي قماتك حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا حجاج بن محمد قال أخبرنا مبارك بن فضالة akwai ruwaya da ta zo da kuskure ta ce ibn mubarak ba daidai ba ne mubarak ibn fudala shi ne a abdullahi daga babban malami ɗaya daga cikin malamai waɗanda suke abin da yana daga cikin rijal kutubi sita بكر بن عبد الله المزعي عن عدي بن أرطعة قال كان الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكي قال عدي بن أرطعة ليلة كتشين تابعين شين يكي بام وانا أثر يكي شي وكان الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكي mutum ya kasance idan aka tsarkake shi aka faɗi alkhairinsa a cikin sahabban manzan sama su kan yi majunansu ranar da sajidu na umar radiyallahu anhu aka daba mashi wuka abu lulatar najusi ya daba mashi wuka sajidu na abdullahi ibn Abbas ya shiga wajensa yana masa yabo sai na umar ya ya dakatar da shi ya ce kai dai ka bani da abin da zan je in tarar da shi wajen allah karshe shi ne ya sa ibn abbas ya ce ka je ka zagaya gari ka ji me mutane suke faɗi game da ni a matsayina na shugaba gashi yanzu an an dafa mun wuka ka je ina jin tsoron ko sakamakon abin da nake ma mutane ne haɗa wannan matakin kaina ka je ka mun gari ka bincika ibn abbas ya da ya ce wallahi ya amiral mu'minin duk inda na ba a gari kuka ake abshir ya amiral mu'minin inni ma laqitu nasaran illa wa yabkun sai bishara ta tabbata gare ka wallahi ba wani layin da labu na tarar da wasu mutanen daga uku zuwa sama a ce cikin kuka ce to ka gani amma duk da haka sai na umar bai bashi ya ci gaba da yi bai ce masa a'a kai dai ka bani ne ina fatan in je wajen Allah madaukakin sarki Allah ya gafarta mu to idan aka yabi mutum me zai ci? Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun akwai riwaya da aka waito daga aka sarraha wanda yake faɗi a cikin sahabai rajul ɗin abubakar radiyallahu anhu na abubakar aka masa yabo ya yi wannan sai ya faɗa aka faɗi sa a gaban shi sai ce Allahumma la tu'akhidni bima yaqulu ya Allah abinda waɗannan suke faɗa ya Allah ka kama ni da shi domin suna faɗa suna cewa ajhalun nas من يترك يقين نفسه ويعمل بظن غيره فيه wanda ya fi kowa wauta a cikin mutane shine wanda ya san ba haka yake ba tabbas ya san ba haka yake ba amma sai ya bar wannan tabbas din nasa ya je ya kama zaton da wani yake mishi shi ya san ba haka yake ba kawai sai wani ya zo ka san baccin ka kake sha tun daga bakon dare a ƙarshe sai ne zai ce ka ma da wannan anan ai da ganin ka ji fuskaci da take a nuni mal ai da ganin ku ne masu kiyamun ne ai na san sallah kake kaman ilu ka zabi ya ce banka ko sai kuma sai karka ji daɗi saboda akwai sauran jama'a a wajen shi kenan an yabe ka ke kirgiza kai kai kana ɗaya daga kano kalilan minan laili ma ya haja'una wa bil asari kun yasarfi alhali kuma ba ka ce وقال شيني أجهل الناس من يترك يقين نفسه ويعمل بظن غيره فيه shi ya fi kowa wuta a duniya a bar yaƙinin kaka kama zaton wani yi kenan kawai wani ya zai na kawai yi kenan to ka gani Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun ya Allah abinda suka faɗi su suka faɗi bai shabani ni ce su faɗi bai ya Allah hakka kama ni game da wannan yabon da suka ba waɗin limala ya alamun ya Allah abinda ba su sani ba na sirri tsakanin ni da kai ya Allah ka gafarta min game da shi akwai ziyada kuma sahiha waj'alni khairan mimma yazunnun ya Allah ka sanya ni in ci yadda suke zato na in ka ga wannan addu'a ce mai tsada ka kubutar da wanda yi maka ya ba sannan kai ma ka kubutar da kanka sannan kuma ka sake ma kanka addu'a ka kubutar da su ka kubutar da kanka sannan kuma ka ma kanka addu'a cewa Allah ya ɗaga ka fiye da yadda ma suke tsammanin ka abin da suke faɗi game da kai na alkhairi ya Allah ka sa ba haka wanda addu'a addu'a ce da aka ruwaito daga magabata cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna yin ta kuma riwayoyin da suka ruwaito ta riwayoyi ne wanda suke inganta ingantattu to daga addu'a ce da kyau kowanne ya kamata ya haddace ta ko wajen taro kake hatta irin waɗannan abubuwan da ake faɗi na titles mutum ya ji ana faɗi game da shi to ya ta ya ta addu'a irin wannan hmm? kai ne kaza kai ne C C A O N d C? ko babu babu wannan matsayin hmm? Eh? duk da suna ai lissafa mutum to idan ana yi zai kaga ce Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون sai kai sai a zuciya in ma kaga kana son ka koyar da su kai sai a bayyana su ji kuma ka fassara musu duk waɗannan tafi sun da waɗannan usama ɗin da ake rarrabawa ake nannaɗa mutane aka zo ana maka domin su kan kai mutum inda زي زي يا يعلق أنا شيء مثل شيخ هذا كذا وأنا أستاذ الجيل كذا كذا المفسر المفسر الأوحد المحدث الأفرج كم بعض الأوقات أنا شيء مثاني بقى تقول لك هذا وانا ولا شيء كشيء مصحح انت الدعاء أمم. قال الباني رحمة الله عليه هيا غسي إذا أتى مسائر من أقتي محدث العصر ko aka ce masa muhaddisu diyar shamiya in ya tashi sai ya ce ma ana illa tuwailibun ni ba kowa bane har yanzu ne ɗan karamin ɗalibi ne yi tasbirin ɗalib tuwailib sai ni ɗan karamin ɗalibi ne ko ne sai yanzu sai ce innal bughasa bi ardina yastansibu yace oh mu a garinmu wai anar shi ke zama canari shi ke zama shi ke zama nikiya ko akwai tsuntsun da bai kai kanari girma ba wani tsuntsun ne dan matsili hmm? fadda to fadda to mu fadda a garin mu ya zama ya zama kaga mikiya in ta zuciya gari gagagagaga ake ji ko to kaga inda bughasa bi ardina yastansiu eh to wannan ita ce addu'a mai kyau da ya kamata duk wanda aka yabe shi yake neman ya kubuta shi ɗin ya wasa da zuciyarsa shi wannan addu'a kuma da izinin Allah Allah zai kubuta da shi haddathana abu asim an al-auza'i an yahya ibn abi kathir an abi qilabah anna aba abdullah قال لأبي مسعود أو قال أبو مسعود قال لأبي عبد الله أو أبو مسعود قال لأبي عبد الله كو أبو عبد الله قال لأبي مسعود كو أبو مسعود قال لأبي عبد الله ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في زعم قال بئس مطية الرجل أبو مسعود عقبة بن عمرو البدري كو شيني أبو مسعود عقبة بن عمرو البدري يتيم أبو عبد الله ko kuma abu abdullahi ya ce masa ɗaya daga cikin tabi'ai ɗaya daga cikin sahabbai ya ce ma san itan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi za'ama ko dai shi abu abdullahi ya ce ma abu mas'ud ko abu mas'ud ya ce ma abu abdullahi dukkanin su sahabbai ne wai ne ka ji ranar da bana nan ko kenan ne ka ji a ranar da bana nan mazan sama yana faɗi daga an ce za'ama za'ama mai manzo sama ya faɗi game da za'ama lafazin azzamu yana ɗaukar ma'anar eh, azzan kai labarin da duk ba ka da tabbas kansa shine sai a ce masa azzamu shi yasa yanzu idan wani ya zo ya ce abu kaza na shi ne to ya zama za'amu. shi yasa sai su ce li kulli za'am hasu. duk lokacin da ka zo ka ce abu kaza wani zai iya ja da kai ya ce ba haka bai sannan malamai suna faɗi suna cewa kusan ƙur'ani duk inda ya faɗi za'ama to a mutanen banza ake faɗin shi eh? ko za'ama allazina kafaru an lan yub'asu ka gani kusan za ka bi za'ama a cikin alƙur'ani to Allah yana faɗin shi ne fi ma'arifi zam a wajen zargi to za'ama da larabe can yakan yi amfani da shi idan a labarin da zai bada zai da tabbas sai ce za'ama ina da wani an ce an ce wani an ce to shi ne za'ama to sai aka tambayi manzo Allah sallama game da hukuncin faɗin haka mutum ya in zai ya ce za'ama fulanun kaza hmm? to me hukuncin shi ya halasta mutum ya faɗi haka قال سيتي بئس مطية الرجل manzo su ne ce kir da abin hawan mutum zuwa ga karya abin da ake ce masa mafiya shine abin da kake hawa domin ka kai inda kake son kai walamma qallatil iblum taqaina ila ibn abi sulaiman al khutuba kaga in taqaina ay rakibna kenan ko ittakhadnaha mafiyatan buƙiyya abin hawa wanda zai kika zuwa da inda kake son to sai maza sun kaga sukan hau za'aman a matsayin ka kashe su matsayata ne to shi kenan sai mutum ya amfani da lafazin za'ama ko da daga baya zai ce ai bai ce karya akwai dama ai za'ama ya ce ko da an gano labarin kanzan kore ne to zai ba za a ce masa ya karya ba zai amfani da za'ama to nan shari'ar musulunci ta hana wannan ko maza sama ya mata saboda ne wasila ce zuwa ga mai tabbatar da ƙarya wannan hadisin yana cin abin da zai tabbatar mana da cewa lil wasa'ili hukmul maqasid ka'ida mashhura a wajen malaman fiqh cewa lil wasa'ili hukmul maqasid inda ake san a kai to yana jawo hanyar da za a bi hukuncin su ya zama daya ko kuma inda za a hanyar da ake bi tana ɗaukar hukuncin inda za a ji kaga za'ama na kaiwa zuwa ga kirya to sai shari'ar musulunci a cin almanahin lafziya cikin lafizan da aka hana mu a kamata ne sai aka kamace amfani da lafazin za'ama al'imamu siboyi rahmatullahi alai ya cika littafin sa na alkitab da za'ama za'ama to amma shi za'aman da yake nufi yana nufin kala ne kuma ya kulu zalika muhaqqiqan tabbas yake faɗi sai ke ƙalal khalilu mutum ya karanta littafin sa alkita littafin na hau na farko da aka ya bayyana a duniya ko shi ne alkitab na alibamu siboyi ga shi ne so ka ba a san lafazin za'ama mutum ya zama ya kauce masa eh, a hausa ga sunan da yawa muna da su an ce ko kuma irin mutum zai Allah na tuba sai mutum ya faɗi wani labarin da bai da tabbas ɗin shi ya tuba sannan ya karya eh? kaga a tubatu kabla ke nan, ko sai mutum ya tuba sannan sai ya zunubi to ba a so wannan hadisi hadisi ne na hadisi ne ingantacce an ce lokaci ya za mu tsaya nan Allahu alam duk da cewa wani zai tambaya kafin nan alaƙarsa da babu ko al-imam bukhari a al-adab yana da wannan za ga ya kawo hadisi wani zuwa da munasaba da babi sai ya cike shi da shi ƙila hadisin da ya tabbata ya cika sharaɗin da zai sa shi a cikin wani littafin eh, na farko bai yi ba bai son kuma ya kulla wani babi daban kawai sai ya kawo shi a matsayin cikin babi in haka wallahu alam